Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet a kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma wannan yammaci na Asabar ga kanun labarai na. Babbar jam'iyyar hamayya Afirka ta Kudu tana shirin ta kalubalanci shawarar gwamnatin kasar na janyewa daga kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuffuka. sakataren tsaron amurka ya kai ziyarar bazata a iraki domin duba yadda kokarin kwato birnin musul ke tafiya majalisar ɗinkin duniya kuma da kuma ƙungiyar da take fafutukar hana yaduwar makamayin guba ta ce gwamnatin siriya ke da alhakin kai harin na karo na uku da makaman guba a yankin To Allah ya kyauta. A bayan labaran duniyar zamu ji martanin da jama'a suke maidawa game da shawarar hukumar NYSC ta rage yawan ɗaliban da suke gama karatun jami'a da za su iya shiga aikin na hidimar ƙasa saboda karancin kuɗi. A jihar Adamawa sojoji sun ba da gudumawar kayan karatu ga yara 'yan gudun hijira. Ibrahim Ka'almasi Garba yana tafa da filin amsoshin tambayoyinku sannan kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum babbar jam'iyyar hamayya afirka ta kudu tana shirin ta kalubalanci shawarar da gwamnatin kasar ta yanke na janyewa daga kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuffukan yaƙi da ke birnin hague jam'iyyar democratic alliance ko diya ta kaice ta ce za ta tafi kotun tsarin mulkin kasar ranar litinin domin ɗaukar wannan mataki wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'ar kasar michael musuta ya ce gwamnati za ta gabatar da kuduri ga 'yan majalisar kasar su amince da janyewar daga wannan kotu wacce afirka ta kudu ta rattaba hannu kan dokar da ta kafa ta a wani taron koli da aka yi a roma a ranar juma'a ce afirka ta kudun ta shaida majalisar ɗinkin duniya hukumance cewa za ta janye daga wannan kotu amma dan majalisar dokokin kasar james selfe jigo cikin wakilan karkashin jam'iyyar da mai hamayya ya ce gwamnatin shugaba zuma ta saba tsarin mulki da ta gaya majalisar ɗinkin duniya gabanin ta samu amincewar majalisar dokokin kasar shawarar afirka ta kudu na fara shirin janyewa daga kotun ya zo ne kwanaki bayan da majalisar dokokin kasar burundi ta amince da kudurin hukumomin kasar da ke bujumbura fadar gwamnati na janyewa daga kotun duniyar mai cibiya birnin hague ƙungiyar hada kan ƙasashen afirka ta jima tana sokar kotun ƙasa da ƙasan ƙungiyar ta ce kotun ta fi auna 'yan afirka alhali ga keta 'yancin bil'adama da cin zarafin jama'a ta ko'ina a fadin duniya a halin da ake ciki kuma wata kotu a Accra babban birnin kasar Ghana za ta fara bin bahasin karar da 'yan hamayya goma sha biyu a Ghana suka shigar na kalubale ga matakin da hukumar zaben kasar ta dauka na hana su yin takara cikin su har da uwar gidan tsohon shugaban kasar Nana Konadu Rawlings ta jam'iyyar NDP sakataren tsaron amurka ashton carter yana kasar iraki yawa sabar inda zai gana da kwamandojin kasashe da ke cikin kungiyar ko kuma rundunar taron dangi domin sake nazari da kuma taimaka shirin sake kwato birnin musul daga hannun kungiyar isis wannan ita ce ziyarar mr carter karo na uku zuwa iraki a bana yana sa ido ne kan shirin yakin sake kwato musul da ke samun goyon bayan amurka da sojojin iraki suke kan gaba na ganin an ta sa mayakan sa kan daga wannan yanki ziyarar bazata da mr katon ya kai Bakadaza yana zuwa ne yan kwanaki bayan da aka kashe wani sojan amurka cikin yan kwanaki da suka wuce ana sa ran sakataren tsaron na amurka zai gana da firaministan iraki haidar al'abadi cikin abin da watakila za su tattauna har da batun rashin amincewar iraki turkiya ta shiga yaƙi da ake da isis ranar juma'a sakatare kata ya gana da shugaba rajib tayyib erdogan na, na turkiya a ankara inda suka tattauna kan buƙatar ƙarin haɗin kai ta fuskar soja tsakanin amurka da turkiya a fafatawar da ake da zammar samun galaba kan isis a iraki da kuma siriya majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'ai daga ƙungiyar da take fafutukar hana wanzuwar makamai masu guba ta ce gwamnatin siriya ce take ta kai hari da makamai masu guba a karo na uku a yankin da tuni yaƙi ya daidaita. a cikin rahoton ta na hudu bayan bincike da ta gudanar na tsawon watanni goma sha uku da ta aike wa kwamitin sulhu jiya juma'a ta ce akwai isassun shaida da za su tabbatar da cewa da hannun gwamnatin kasar a harin da aka kai ranar 16 ga watan maris na bara a garin kaminas a yankin idlib rahoton ya zargi shugaba bashar al saboda amfani da bama-bamai da aka hada da sinadaran iskar da ake kira chlorine da ta yi amfani da jirage masu saukar angulu wajen kai wannan farmaki zargin amfani da makamai masu guba a wani wato ya zama wani bangare ne na yaƙi da ake yi a siriya inda gwamnati da 'yan tawaye suke zargin juna labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc wata tawagar Taliban daga Afghanistan ta tattaki daga Qatar zuwa Pakistan domin shawarwari da jami'an kasar kan batutuwa masu yawa ciki har da wato ciki har da kame da aka yi wa shugabannin wasu mayakan sa kai rufe makarantu da 'yan gudun hijira daga Afghanistan suke amfani da su da kuma ƙarin matsaloli da 'yan gudun hijira suke fuskanta a makwabciyar kasar wato Pakistan. wani babban jami'in kungiyar taliban wadda ya bukaci a saƙa sunansa ya gaya murya amurka cewa an tura tawagar mai wakilai uku daga ofishin harkokin siyasar kungiyar da ke doha zuwa islamabad ne domin bayyana hukumomin pakistan damuwarsu da kuma samun bayanai ka dalilai da suka sa a kama wakilanta babban kakakin kungiyar zabihullah mujahid yayin da yake tabbatarwa muryar amurka isar wannan tawaga a pakistan ya ce galibi kungiyar tana tuntubar kasashe da afghanistan take da kyakkyawar dangantaka da su ya karyata cewa tawagar mai mutum uku ta je islamabad ne domin ta yi mata bayani kan shawarwari na ba banan da aka gudanar jami'an gwamnatin kasar ta afghanistan zuwa yanzu dai gwamnatin ta pakistan bata ce uffan kan wannan ziyara ba. wani jirgin ruwan yaƙi na amurka ya ratsa ta cikin ruwaye da china take kirarin nata ne kusa da wasu tsibirai da ake gardama a kansu a kudancin tekun nan da ake kira south china sea da turanci domin yin kalubale kan abin da amurka ta kira yunkurin hukumomi a beijing na hana zirga-zirga da walwala a cikin ruwayen jiya jima'a china ta yi allah wadai da matakin ta kira shi da a zaman tsaukana kuma mummunar mataki da ya saba ka'ida. wani kakakin ma'aikatar harkokin tsaron amurka ya ce jirgin mai suna uss decatur ya ratsa kusa da tsibirin a bisa ka'ida jiya juma'a domin kalubale kan igirarin da china take wadda ya wuce ka'ida kan mallakar wasu sassan tekun wadda bai zo kusa da abin da dokokin ƙasa da ƙasa suka ayyana a zaman yanki da ƙasa za ta iya igirari a kai ba a wuri da china take iko da shi amma ƙasashen vietnam da taiwan su ma suke igirari nasu ne. labaran duniyar kina aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla a saboda matsalar karancin kuɗi hukumar nysc a najeriya ta ce za ta rage yawan ɗaliban da take ɗauka da turawa aikin hidimar ƙasa na shekara guda bayan sun kammala karatun gaba da sakandare mutane da dama suna mai da martani kan wannan batun shekaru 40 kenan dai da kafa hukumar ta nysc hukumar kuma da aka kafa ta a zamanin tsohon shugaba janar yakubu gawa da zurma haɗa kan 'yan najeriya ta fahimtar juna da kuma zamantakewa a karan farko dai hukumar ta nysc ta bayyana cewa kashi 35 cikin 100 na dokacin ɗaliban da za su kammala karatunsu a jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha da na ilimi ne kaɗai za ta samu sukunin karɓansu domin tura su jihohi daban-daban domin gudanar da ayyukan da aka saba tura su yi na yi wa ƙasa hidima al'amarin da ke nuna cewa ɗalibai dubu ɗari uku kasar kenan kuma za ta samu sukunin karɓansu domin tura su kudar da aikin yi wa ƙasa hidima Hukumar dai ta bayyana rashin kuɗi a ɗaya daga cikin dalilan da yasa ba za ta samu sukunin karɓan ɗaliban ba a shirinta na bana. Najeriya dai na da manyan makarantu kusan 200 da kowannensu kan yayi ɗalibai kimanin 2000 a duk shekara lamarin da ke haifar da ɗalibai kusan rabin miliyan kenan a duk shekara da ke kammala karatunsu wayanda kuma doka ta ce dole ne su halarci shirin yi wa ƙasa hidima kafin a ba su aiki ko kuma samun sukunin wucewa gaba domin karo ilimi a cikin gida wannan mataki da hukumar ta ɗauka da ya zaka ya tada hankalin ɗalibai da iyaye da ma masu faɗa a ji inda suke bayyana rashin jin daɗinsu da wannan mataki To ko menene ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan mataki? Ga dai abin da wasu da nazanta da su ke cewa. Tsarin ya kamata a gyara saboda ya je daidai da yadda yanayi yake tafiya. Maimakon a ce an rage a duba yadda tsarin abin yake shin wani ma za a yi mishi wani gyara za a yi mashi yaya kuma ya kamata a yi shi. Muna da mutane masu fasaha wanda suka san abin da ya kamata a nan gasa. A tara su tsahin shugabannin yan eh, eh, bautan kasan a kira su a zaunar da su su ba da shawarwari yadda ya kamata amma kuma maimakon a ce an kara adadin masu zuwa sai kuma ana neman a rage daga ragewa kaga zuwa gaba kuma tuma sai a ce an daina to in an daina me kenan za a yi saboda Allah da annabi to gaskiya a guna yana da amfani amma wani zai ce ma bai da amfani kamar misali irin wanda ya takuru a wajen registration din na sai ka gan kai bai da interest ma na zuwa amma in kaje yana da muhimmanci sosai saboda zaka samu abun gan naka passing out parade ko wani aiki kaje nema an san kaje butan kasa kuma takardar nan ma da zaka samu na shaida yana da kyau ma kowane dalibi ya ce wai ya gama ya je butan kasan nan to ba ganin tun gwamnati ta ce ba ta da kuɗi kamata yi ta cire ta soke nysc ko kuma ta mai da shi ba compulsory ba to gaskiya wannan compulsory nan da suka sa shi kuma gashi suna ce ba kudi su dai su san yadda za su yi don mu dai ga mu ga Allah sai abun da Allah ya yi daidai kokarin jin ta bakin hukumomin yi wa ƙasa hidima a najeriya game da wannan mataki da suka ɗauka ya ci tura inda wani jami'i a ofishin hukumar da ke nan Legas ya shaida min cewa babban daraktan hukumar na ƙasa birgediya janar sule zakari kazaure shine kadai zai iya cewa wani abu game da wannan mataki tunda tsari ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya kuma duk da saƙon karta kwana da na aike babban daraktan har lokacin haɗa wannan rahoto dai ban samu amsa ba baban ya jibrin murya amurka daga lagos da maza sun ku biyo ni yara da manya ku zo ku je ni ku zo ku zama da mini tsani wanda zan hau in yi bayani mun nuna cewa mun san kasar da kishi akan kasar mu Najeriya mun soki Najeriya mun gode To a gaida Babangida gida Jibrin da wannan rahoto. A jihar Adamawa, sojojin ta 23 ne suka kai agajin kayayyakin karatu ga yara 'yan gudun hijira a sansanonin da suke cikin jihar. Ɗaliban 'yan gudun hijira kenan ke ma nuna farin cikin su tare da marabtar babban kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola brigadier general benson akiro loyo sa'ilin da dakarun najeriya ke mika kayakin karatu ga malaman waɗannan ɗalibai da rikicin boko haram ya raba su da gidajensu na tsawon fiye da shekaru shida rundunar sojin dai ta ce ma baya ga gudunmawar da sojoji ke badawa ga yaƙi da 'yan miniga masu tada kayar baya hakanan za su ci gaba da tallafawa 'yan gudun hijira ta fuskacin kiwon lafiya samar da ilimi da kuma tada koma da al'ummomin da suka soma komawa kaftin ke umar da ke zama mukaddashin kakakin rundunar soja na 23 da ke yola ya kuma bayyana irin nasarar da ake samu a yanzu a taimako muke badawa don gudunmuwa waɗanda suke gudun hijira suna idp camp nan ya kamata a dan basu su daman dawowa normal yadda suke kamar da kamar a fara wannan yakin boko haram a hukumance hukumar kai dauki ta najeriya nema ita ce ma ke kula da sansunan 'yan gudun hijira kuma kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba sa'adu bello ya bayyana kawo yanzu akwai ɗalibai 'yan gudun hijira da dama da suka soma cin gajiyar shirin karantar wadda ake yi a yanzu. wasu su ba su taɓa shiga makaranta ba yanzu nan muka sa su aji na farko mai za ka duba za ka wani lokaci ka shiga aji ɗaya za ka ga mutum shekaran shi goma sha biyu wani da shekaran shi goma yana aji ɗaya saboda muna buƙatar su samu ilimi kafin su barna guri wadda suke makaranta kuma suna ci gaba da yi a kullum a wurin na makarantunmu da cikin sun so babu wanda da muke da shi wanda ba dan makaranta bane dukkan su dan makaranta eh, suna cikin eh, azuzuwa mu nan da eh, kome waɗannan 'yan gudun hijira kuma ke cewa ne malam madugani da ke zama shugaban 'yan gudun hijira da ke sansanin damare ya ko ni irin tallafin da suke samu gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske saboda ba mu tsammani yaran mu sun zo nan za su samu ilimi haka ba amma mu dai mun zo ne a matsayin 'yan hijira sannan allah ya taimaka kuma adama state ta ba da goyon baya a yi wannan karantarwa volunteer suna taimakawa ga sojojinmu kuma wanda suka ɗauki wani su su yi wa 'ya'yanmu tarbiyya da kuma su kara musu ilimi kuma alhamdulillah yara mu sun samu fahimta na gaske kuma sun samu cin gaba kwarai da gaske ya'yan mu da wanda suka tafi unity school federal school da kuma wa'insu colleges albarkacin Allah albarkacin wannan zaman da muka yi na gidan hijira ne a rahoton da ta fitar kwanaki game da illar rikicin Boko Haram kan harkokin ilimi a arewa maso gabashin Najeriya kungiyar kare haƙƙin Adam ta Human Rights ta ko bayyana cewa tun sama wani rikici kawo yanzu dubban yara ne ma aka raba da makarantu baya ga fiye da malamai 611 da aka kashe da kuma fiye da makarantu 900 da aka lalata hakanan kuma rikicin na boko haram ya koma tilas tarfe makarantu fiye da 1500 ko da yake da alamun yanzu harkoki sun soma komawa daidai ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya A gaida Ibrahimu, masu sauraro kada a manta da cewar ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ɗaya Ibrahim ɗin wato Ibrahim ka almasi garba da filin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Malama Maryam Alhaji Zubairu Gara Ɓasa Kazaure masu son sanin inda kiɗan kutso ya samu asali da kuma Malam Ibrahim Rabilu Tsaife Zamfara mai son sanin tarihin marigayi ɗan ƙwairo maradin. To bari mu fara da tambayar su Malama Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi. da malama Maryam Alhaji Zubairu Gara Basa zaure masu son sanin inda kiɗan kotso ya samo asali. Idan masu tambayar na saurare ga masanin tarihin al'adun ƙasar Hausa kuma jami'i a cibiyar adana kayan tarihi da ke Abuja, Malam Sani Balankaro wanda ya ce. wato ganga ne wato da Hausawa suke amfani da shi wajen kiɗa kamar dai sauran ganguna amma kamanninsa ya fi kama da kanangu sai kuma shi yana da fuska guda ɗaya maimakon kalangu da yake da fuska biyu hausawa sun daɗe da fara amfani da kuɗi yana da wahala mu tabbatar da ga daga inda asalinsa yake sai dai masana tarihi sun tabbatar da cewa kiɗan kwaikwayo kiɗa ne da ya samo asali tun daga zamanin sarakuna kuma kiɗa ne da ake kiransa kiɗan fada oh. a wani lokaci kuma akan yi wa attajirai amma asalinsa kiɗa ne na fada tare da kiɗan taushi da kuma kiɗan tambari wani su ne kaɗan-kaɗan da aka sani ake yi wa masu sarauta to shi kuma kotso ana yin sa ne kamar yadda aka sani da itacen aduwa ko tsiriya ko marke ko inya oh. kamar yadda na faɗa kuma a baya akan yi musu siffa irin ta kalambu a rufe fuska ɗaya a bar ƙasan a buɗe saboda a ji daɗin kaɗa shi kuma ana kaɗa shi da hannu ba a kaɗa shi da makaɗi ko kuma gula za ka ga a ko da yaushe makaɗan kotso suna amfani da hannu ne oh. kuma shi kotso inda ya bambanta da ganga idan an tsara shi tun daga hannu ake kaɗa shi ana kaɗa shi ya ba da amo iri-iri ya ba da amo kakkaura ya ba da amo mai zaƙi kamar kalangu ya kuma ba da mai taushi oh. kuma shi tsotso bambancinsa da sauran makaɗa ko mawaƙa na hausa shi ana yin sa ne haɗin gwiwa tsakanin makaɗi da masu amshinsa mawaƙi yana ba da waƙa 'yan amshinsu suna ansawa oh. kuma a mafi yawancin lokaci 'yan amshin su suke karasawa mawaƙin wato mai gidan nasu oh. wato karashin waƙar to oh. misalin wato makaɗa shahararrun dai makaɗa kotso a nan ƙasar hausa da aka san su shine zahin na rambaɗa musa ɗan ƙwaro sa'idu faru da kuma alhaji abdurrahman da ladiman kotso a kano to kamar yadda na gaya maka shi dai kotso dangane da asali asalin kiɗan hausawa ne wasu na cewa fulani ne suka kawo shi watakila saboda jin sunan an ce kotso su kuma fulani suna kiransa ko tsoro amma bincike ya tabbatar da cewa hausawa ne ka kago kiɗan kotso fulani kuma suka ara suma suke amfani da shi amma fulani sun fi amfani da shi a wajen wasanni na dandali yawanci tsakanin matasa shi kuma ɗan abin da ba a rasa ba amma a gurin hausawa tsotso kiɗa na alfarma na sarauta wanda ba wanda ake yi wa sai saraki sai dai daga baya bayan nan a zamanance kuma ake yi wa attajirai su ma suke ɗan samuwa suna ɗan shan kiɗa. <laughs> sai kuma wata tambaya mai dangantaka da wacce ka ansa yanzu mai cewa sashen mm. hausa na muryar amurka don allah ku bani tarihin marigayi alhaji dan kwairo maradin mawaƙin gargajiya daga ibrahim rabilu tsahe zamfara idan malam ibrahim rabilu tsafe yana kusa alhaji musa dan kwairo shararren makaɗi ne mawaƙi kuma mawaƙi na fada don yana cikin shahararrun makaɗa ko kuma mawaƙan fada waɗanda aka san su da yi wa sarakuna waka amma shi alhaji musa ɗan ƙwaro kamar da tarihi ya nuna asalinsa makaɗan noma ne wato mawaƙin noma ne waƙar noma ita aka san su da shi oh. ita aka san ma gidansu da shi Waƙar nan ita suka gada oh. kuma ya fara waƙa a ƙarƙashin ɗan uwansa da ake kira abdul kurna shi kunna shi ya koya dan kwaro ya kuma rene shi ya tarbiyyantar da shi a kan wakar noma to amma da shi alhaji musa ya taso ya kai inda ya kai sai kuma ya koma fada ya je ya zauna karkashin sarkin tsafe alhaji ali oh. wato basarakin nan da ake kira yan lutan tsafe oh. ya zama masa shi ne makadinsa kuma kamar yadda aka sani ya shahara kwarai da gaske wajen yi wa shi ɗan dokan tsafe waka kamar yadda mutane suka sha waƙoƙinsu waƙoƙin su iri-iri a daga ciki dai wannan ta shiga kayan faɗa mai gida tsafi mm. wannan kusan kowa dai ya santa san mm. ita ce mabakan bakan mm. a cikin kuma waƙoƙinsa na noma fitacciya wanda aka sanin shi da ita ita ce wadda ya yi wa wani wato manomi da ake kira ɗan musa ta yi ɗan musa a cikin wakar yana ziga shi na cewa ya riga su gona mai kalmin wuce maza dan musa Ta ma wannan waka ce doguwa shahararriya da ake sata a rediyo ya koda shi ya ɗora shi akan sauran manoma Da fasaha su fili ya kai inda ya kai sai kuma ya koma fada wajen sarkin tsace mm. a ali to nan ma da tafiya ta tafi sai kuma ya koma wajen yan siyasa ya koma yi wa sandauna marigayi saddama sakwato kowa dai ya san irin waƙoƙin da iri iri na yaban sardauna da shaharar da shi dai alhaji musa dan kwaro kamar da aka sani lokacin da wato ya kai wajen alai ɗari tara da wato saba'in da takwas bayan shuɗewar zamanin sardauna mm. sai kuma ya koma yi wa attajirai da koma yi wa attajirai waka akan yi shi nan da can yana yi wa attajirai waka sannan kuma da siyasa ta zo tsakanin a jamhuriya ta biyu tsakanin alif ɗari tara da saba'in da tara ya yi wa 'yan siyasa kamar shi alhari shehu shagari shugaban ƙasa da su saddauna mai kama yusuf waka mm. mm. kuma dai sauran waɗanda ba ba irin su baura da makamantansu a takaice dai wannan shine dan abin da za a iya cewa game da alhaji musa da kwayo To akwai wani abu game da iyalin shi? To a gaskiya a nan tarihi dai takaitacce ne domin wato shi dai kamar da kurna ya rene shi shi ma ya reni 'yan baya ta tawagarsa. Mm. Kamar da aka sani akwai shi wannan daidai kuɗi da su marafa sai kuma ɗansa sani ya taso da zimma zai gaje shi shi ma ya shahara wajen karɓa masa a cikin amshi mutane sun sani amma sani kuma Allah bai masa tsawon rai ba shi kuma Allah ya masa rasuwa kusan za a ce shi ne dai a cikin iyalinsa wanda ya ɗauko hanyar a gadon mahaifinsa amma kuma cikin ikon ubangiji dukkan su guda uku nan da daudin kuɗi da marafa da shi sani to a yau dai sun riga mu dan gaskiya saboda haka kusan kungiyar a yanzu ba a zaton akwai ta. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin malam sani karo da ke abuja wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau Toma da lagai da takwarana yanzu ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Takardar mu ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Alhaji Abbas Baffa ce Ledi da Dahir Tolman ba sai Ibrahim Musa Kirfi daga jihar Bauchi a Najeriya. Waɗanda suka rubuto suna faɗin cewar yaban gwani ya zama dole muna son magana ne kan matakin da kantoman riko na karamar hukumar Kirfi ya ɗauka kan buɗe littafi a duk ma'aikatun da suke karamar hukumar Kirfi. Wanda duk ma'aikacin da ya zo wajen aiki sai ya sa hannu kuma idan ya tashi ma sai ya sa hannu. Wannan matakin ya yi daidai. Nasiru Kainuwa Hadeja ya rubuto yana faɗin cewa mai girma gwamna Badaru na jihar Jigawa ya kamata a riƙa binciken irin aikin da ake yi na babban asibitin garin Birniwa. Domin al'umma sun fara korafin cewar masu aikin suna yin rufin asibitin nan da tsaffin kayan aiki. Da alamun akwai wata matsalar ma idan aka bincika. Baffa Haruna ya rubuto daga garin Bajoga a jihar Gombe yana faɗin cewar shekaru biyar da yi wa marigayi Muhammad Gaddafi kisan gilla to amma sai dai har yanzu waɗanda suka kashe shin ba ci moriyar kawar da shi ba. Allah dai raba mu da aikin da na To ma da laga takardattun labaran duniya. babbar jam'iyyar hamayya afirka ta kudu tana shirin ta kalubalanci shawarar da gwamnatin kasar ta yanke na janyewa daga kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuffukan yaƙi da ke birnin hague jam'iyyar democratic alliance da a takaice ta ce za ta tafi kotun tsarin mulkin kasar ranar litinin domin ɗaukar wannan mataki wannan yana zuwa ne bayan da ministan shari'ar kasar michael musuta ya ce gwamnati za ta gabatar da kudi ga 'yan majalisar kasar su amince da janyewa daga kotun amma 'yan hamayya suka ce an yi riga malam masallaci sakataren tsaron amurka ashton kata yana kasar iraq yau asabar inda zai gana da kwamandojin kasashe da ke cikin kungiyoyi wato rundunar taron dangi da ke da kuma sake nazari da kuma taimaka shirin sake kwato birnin musul daga hannun kungiyar isis wannan ita ce ziyarar mr kata karo na uku zuwa iraki a bana majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'ai daga ƙungiyar da take fafutukar hana yaduwar makamai masu guba ta ce gwamnatin siriya ce ta kai hari da makamai masu guba a karo na uku a yankin da tuni ya ya daidaita a cikin rahotonta na hudu bayan bincike da ta gudanar tsawon watanni goma sha uku da ta aike wa kwamitin sulhu jiya juma'a kungiyar ta ce akwai sassun shaida za su tabbatar da cewa da hannun gwamnatin kasar a harin da aka kai ranar 16 ga watan maris na bara a garin kaminas a yankin idlib masu sauraro da takardattun labarun da muka zo karshen shirin a wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya allah kai mu za mu sake taho muku dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni da kuma labarai da dumudumin su kafin wannan lokaci a madadin sahabu imam aliyu wanda muka gabatar da wannan shiri tare da shi da malam sidi wanda ya kula da ɗakin mana watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan yammacin ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya